hukunci ga lugar larabci hukunci ga lugar larabci shi ne almanu hanawa daga nan ne aka kira alƙali da suna hakiman hakiman ai mani'an hakiman bi ma'ana mani'an li annahu yamna min az-zulm saboda shi alƙali yana hani daga zalunci an kira lizamin dabba an kira shi da suna haka ma da annahu yamna'uha min aljima domin yana hana dabba kan garewa wannan linzamin igiyar nan da ake cewa na dabba laraba sun kira shi da suna haka ma saboda yana hana dabban kan garewa idan dabba ta kan gare aka ja igiyar to dole ne wannan dabba ta yi biyayya an gane wannan ko dole ne wannan dabba ta yi biyayya saboda an hada wato an sa ainihin igiyar a hancin dabba ɗin idan dabba ta ga an ja hancin za a tsinta dole ne ta zo ta yi bayani ta yi ainihin biyayya Wani ba haka Allah ta'ala bi masala idan Allah ta'ala ya yi hukunci ga wata matsala tilkar matsala hakika ya yi hani da abin da ya saba ma hukuncinsa a cikin wannan matsala ne. allura yi in Allah ta'ala ya yi hukunci a cikin matsala amma Allah ta'ala ya ce zina haramun ne ya yi hukunci ko ya ce shan giya haramun ne ko ya ce sallah wajibi ne kaga wannan zina haramun ne Allah ya yanke hukunci sallah wajibi ne Allah ya yanke hukunci to tunda Allah ya yanke hukunci faqad mana amin ma yukhalifu hukuma to haƙiƙa yayi hani daga abin da ya saba hukuncin sa a cikin wannan matsala din in yace zina haramun ne yayi hani daga ce zina halal ne in ce sallah wajibi ne ya yi hani daga a ce sallah haramu ne da zarar Allah ya yake hukunci to ya hana a faɗi saɓanin haka eh. hukunci a cikin istilahin malaman usulul fiqi hukunci wajen malaman usulul fiqi shine maganan Allah ta'ala hujjan ce maganan Allah kenan in maganan wani ne ba a wajen malaman usulul maganan wani mutum ba a kira su hukunci sai ya zama to maganan Allah ta'ala an gani to duk wani malami da ya faɗi fatawa da ijtihadinsa wannan fatawa na ishtihadi yana zama hukunci baya zama hukunci an gani malamin da ya yi kokarin sai ya zama to kafin a kira abu hukunci sai ya zama to daga Allah ne ya fito in ba daga Allah ya fito ba ba a kira hukunci ko ya fito daga waye ba hukunci bane al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin wanda yake da alaka da ayyukan mukallafai kira idan Allah yayi yi magana amma ya zama to maganan ba shi da alaka da ayyukan mukallafai kamar misali Allah yana ba mu labarin abin da ya faru da Fir'auna Allah yana ba mu labarin tarihin Nuhu to duk irin wayannan da Allah yake ba mu labari a kansu an gane wannan ko irin wannan Allah bai ce yi ko ka bari ba to irin wannan wanda Allah yake bada labari ba a kira shi hukunci a wajen malaman usulul fiqh sai ya zamanto Allah ya ce mana ku yi kaza ku bar kaza wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanazahu fa tafshalu kaga wannan wa ati'u Allah wa rasulahu wannan hukunci ne domin wannan maganar Allah ne sannan bayan maganar Allah ne yana da alaka da wa yana da alaka da ayyukan mukallafai ko anishkur li wa maganan waye magana Allah ne kuma yana da hukunci yana da alaka da wa yana da alaka da ayyuka na mukallaf an gane ku to da kuma neman ayi ko a bari al-iftida neman ayi kamar wa aqimu salata an gane wa atu zakata neman ayi kenan sannan neman a bari ba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kun gane wannan wannan shine iftida neman a